za mu ci gaba karatunmu na bugyatul mustafid sharhin munyatul murid wanda za mu tashi <coughs> akan inda yake bayani akan baitukan ibn babal alawi da yake cewa min qawlihi hadha ata'una ila akhiraha wa misl za lan yuhzala na'am na'am na ike cewa abin nufi da faɗin su auliya'u da za ka sun ce kamar wali a cikin irin kashafinsa ya ce wato an ce da ni kaza yawa shi to shi ne wato ilhama wadda take ingantacciyar ilhama wadda ubangiji da barkar la ke ɓance ta da su manya-manya daga cikin auliya'u shi ya muje yake cewa shi ne wani abu ya afku a cikin ruhinsa shi ne fi nafsihi din ubangiji ya afkar da wani abu a cikin ruhinsa wanda abin nan ba zai yi a iya karyata wannan abin ba abu ne wanda zai to daga allah wanda yake tsantsar gaskiya ne ubangiji zai faɗo shi a cikin zuciyarsa kuma juyar da shi ma ba zai yi ba a iya raddin wannan abin sannan babu wata wani son zuciya ko da miskala zarratin ne da zai bayyana da zai haɗu da wannan irin abin da ubangiji ya jefo masa a cikin zuciyar nasa na'am kuma ya zama zuciya ta yi sharahi da shi na'am shi ya faɗi haka shehu ku ne faɗa haka suka faɗa yake cewa a'a shi irin wannan ilhama wadda take ingantacciyar ilhama da allah yake afkota a cikin ruhin wani tsarkakakken bawa ice ice wata ma'ana ce ma'ana wani sirri ne da shi ma'abocinsa yake jinsa a cikin ruhinsa ba tare da wannan abin ya yi ta'alliki da wani hissinsa ba ko kuma wani hayalinsa shi abin da zai faɗi a cikin ruhin nasa baya ta'alliki da wani da wani matsalan a ce muradinsa yawa a'a abu ne kawai ubangiji zai jihu shi a cikin ruhinsa yawa wanda kuma abin nan tsantsar gaskiya ne amma dama irin wannan sai idan ruhi ya yi tsarkaka ruhi ya yi haske ya zama babu wani hayaniya a tare da shi ta ubangiji tabaraka wa ta'ala sai jefo wannan abin a sai ga kuma duk abin da zai faɗo cikin ruhi sai ga gaskiya ce take shigowa cikin zuciya yawa ba abin da zai dinga <clears throat> shine abin da shi ke ishara da shi a cikin diwani ba ma khatirul lil abdi illa muhammadu wa ma in yaran hu wala kaza yauwa babu abin da yake cikin haɗurin wannan baba in ba annabi ba yauwa duk abin da ya ga ya su a cikin zuciyar to haske ne gaskiya ce za ta haɗu zuciyar ta yi kyau mana nafsinsa ta wanku zuciyarsa an haskaka ta ya samu saurin annaba a cikin zuciyarsa to duk abin da zai faɗo wannan abin shine gaskiya yauwa to inda matsalar take wato masu da'awa yawanci su da yanzu abin da yake damu a yanzu sai ga muridi in ya ga irin wannan ahwalin na bayan Allah to sai ga shi kuma mutum yana kallafa wa kansa da koyi da irin nasu mutum shi ma sai dinga da'awar wannan abin to wannan shi wanda zai bayanin sanan nan gaba shine inda matsala take faruwa kenan a yau yawa mutum ya ɗauki abin da martabar da ba tasa ba ya ɗora wa kansa yanzu ko yanzu a duniyance akwai wanda kana ganinsa kai ka san a duniyance ka san ya fi ka yawwa a duniyance ka san ya fi ka ba za ka iya ɗauko martabar da Allah ya bashi ka ɗora wa kanka sai a gan kama wa wani mahaukaci yawwa ko wanda ya kai matuƙa cikin duniya kai kuma kana almajiri in ka samu cin yau na goma ba za ka samu ba sai ka ɗauko martaba ka ɗora a kanka ko allah kadiri yanzu kamar sarki ka ɗauko martaba sarki ka ɗora a kanka ka to shi ma wannan a ɓangaren sha'anin allah shi ma haka ne akwai wanda irin nisan sa dai a cikin allah nisan da a cikin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama to in kai da awar martabarsa to ka zo da abin da yake ƙarya Yauwa ka zo da abin da karya kuma mai da'awar wannan abin dole kuma sai ta halakar da jama'a wanda kuma yau kusan abin da ya yawa kenan Yauwa so da abin da yawa kaga mutum wanda bai kai mukamin muridi ba ma bai kai mukamin muridi ba shine almajiri mai neman gyaruwa to amma kuma ya ɗauki da awon shehunta ya ɗora wa kansa to kaga wannan dole a samu matsala shine abin da shehunan suke ta tsoratarwa a kansa duk shi ke kawo matsaloli a nan wanda ita kuma shehunta an sai da shehunta take shewa bin ya yi bayaninta a cikin littafin sa wane ne shehu yawwa wanda ya cika wannan muratubu din nan kwaya biyar ko yawwa wanda mun sha bayanin sa a nan wadan shine wanda ya kai mukamin shehu tukunna to sai ga wanda ya kai martaba ta shehu din kaɗan ne yanzu ake samun su sai yan kaɗan amma zai ga mutum bai kai mukamin muridiyo balantana ya kai mukamin mukaddani yawa balantana ya kai kuma sai ɗauki mukamin shehun daga kuma sai ɗora kansa to allahu alam allah ya samu dace idan eh, don haka zuwan mala'ika da umarni na ubangiji sai ya fita daga cikin wannan kamar yadda ru'uya wadda take mai afkuwa ita ma take fita daga cikin wannan